마시고 auzu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mun kara dawowa domin ci gaba da gudanar da wannan shiri mai tarin albarka ana shirin gida wanda yake cike da sa'ada a ɗazu in ba manta ba mun rabu ne a nasihar da wannan uwa ta gari take wa ɗanta lokacin da zai tafi ɗakin matarsa bayan ya yi aure kenan ma'ana ranar da aka kai masa matarsa ta ja hankalinsa akan abubuwa kamar yadda muka faɗa a darasin baya akan ya girma mata ya kuma guji ya wulakanta ta ko ya mata izgili ko makamantansu sannan kuma kasancewarsa shugaba a gida ba shi ke nuna cewar wannan matar bai wasa bace ba ko kuma bata da wata kima ko mutunci abu na gaba mai matukar muhimmanci da ta gaya masa shine cewar lalle duk da zai yi kokarin boye sirrin da ke tsakaninsu wannan abun ɗazu yana ɗaya daga cikin abin da waccan baiwar allah ta gaya wa yadda ita ma to shi ma namiji ana buƙatar ya zamo yana da wannan abun duk lokacin da ya kasance kana iya ɓoye sirrin da ke tsakaninka da iyalinka to za ka iya yin rayuwar aure cikin nasara amma duk lokacin da ya kasance sirrinka a waje yake sirrin matarka a waje yake to wannan rayuwa taka ta aure za ta kasance cikin tasgaro za ku iya shiga cikin tashin hankali da matarka domin allah subhanahu ta'ala akwai abubuwa da yawa da yawa matarka wanda kai da karan kanka kadai aka yarda wa kasan san su tare da ita kuskuren da wasu mazan suke za ka zo ka an zauna a majalisa musamman aka yi auren nan kashi gari ko sati ɗaya da yin auren da sauransu ana zama shi da abokai abin da za a fara shi ne za a fara bayanin to kai ya kaza shi kenan a tanzuro shi ai matata kun kaza ai kaza ɗinta kaza ne ai tana da kaza ai tana da kaza ai tana da a take sai ka je wani kuma kai tsaye shaidan ya zo ya kawata masa kawai sai ji cewa shi a duniya ba wanda yake so in ba matar wannan abokin nasa ba saboda me sakamakon abubuwan da ya fito ya gaya wa jama'a ya gaya wa duniya cewar matarsa Allah subhanahu ta'ala ya mata baiwarsu kaga wannan shi ya jawo kansa wani abun bakin cikin za ga duk abun da ya faru da su a ranar daren farko na yadda ya same ta yadda suka sadu da yadda duk abubuwan hirarraki da duk abubuwan da ta yi da shi abun da ya din zai kwashe ya gaya wa mutane to kaga wannan ba karamin shaidanci bane ba wannan haramun ne haramun ne wannan abun kuma kanka za ka jawo banda ka jawo kanka fushin Allah ka jawo auren naku ya ƙi yin albarka kuma ka je ka jawo rigima tsakaninka da abokai ka zo ku ta fama da abokanka sana ta kokarin su kwace maka mata wanda waye jawo kai ne ka jawo kanka don haka baya bukatar kwata-kwata sai ka je ka gaya mutane sirrinka banda abin da shafa ka sirrin kwanciya sirrin yaya matarka take da yawan ɗabi'unta da waye da sauransu ka bar wa kai da karan kanka ba wanda ya sani in ba kai da ita ba ba wanda ya sani in ba kai da ita ba ku bar ku a juna kamar yadda ita ma aka yi mata nasiha da cewar ta ɓoye sirrin na komai ma to kai ma haka yanayin jikinta yanayin halittarta yanayin kirarta yanayin yaya take gurin kwanciya da komai da komai da makamantan irin wannan abubuwa ya kamata ya zama sirri ne tsakaninka da ita haramun ne ka je ka fitar da shi kamar yadda kuma yanayin ta yanayin mu'amalar ku ta yau da gobe shi ma bai kamata ka je ka gaya kowa ba tana kyautata maka tana maka kaza tana maka wannan duk abubuwa ne wanda ya shafe ka kai da ita a cikin gida idan ya kasance an samu rashin fahimtar juna tsakaninku shi ma wannan ya kamata ya zama sirri tsakaninku ka rike wannan abin ka ɓoye shi tsakaninka da shi domin za ku je ku daidaita duk lokacin da ya kasance kuka samu rigima kuka samu rashin fahimta da matarka za ka ɗebi duk abin da ya faru ka je ka gaya wa iyayenka to koyaushe iyayen ka je ka gaya musu za su ringa ganin bakin matarka ne za su yan uwanka za su ringa ganin bata kyauta ba za su ringa ganin ta bata da mutunci bata da kima bata da wannan suna gani dama ka zo kana ta wahala a kanta kana ta karewa a kanta amma me kuma zu da haka ga abin da ka zo ka gaya musu cewar tana maka da haka nan da nan za su ringa ganin cewar bata da wani kima bata da wani mutunci ba su ringa ganin ta da ta ba kwata-kwata wanda kai ba zai yi ba za ka ji daɗin a zo a ce matarka yan uwanka da iyayenta ba sa ganin kimarta ba sa ganin mutuncinta ba kuma waye jawo kai ne ka jawo domin me kamar yadda ya wuce a baya ne ita mace lokacin ta je ta ɗauki abin da yake faruwa a gidan mijin tsakaninta da mijinta ta je ta gaya iyayenta zai fa yiwuwa a rana da abin ya faru cikin 'yan awoyi su shirya amma in ta je ta ga iyayen nan iyayen nan kusan sama da shekara aru aru za su suna kallon mijin nan da wannan abin ita ta ma manta da abin shi ma ya manta amma iyayenku suna sanar da abin suna ganin cewar ba a kyauta musu ba to haka kai ma lokacin da ka ɗauki sirrin matarka abin da ya faru tsakanin ku kaje ka gaya iyayenka ko yan uwanka to baka tabbatar da cewar suna nan suna mata wannan ganin wannan mummunan abu suna ganin ta mai mugun hali suna ganin ta su da makamantar irin wannan abubuwa menene makiyarsu kuwa suna ganin cewar za ta zo ta jefa ka cikin wahala da tashin hankalin da karshe za su iya rasa ka to menene amfanin wannan kaga babu amfani kenan so ya kamata ya kasance mutum namiji ya kasance yana ɗaya daga cikin mutanen da suke da rike sirri musamman abin da shafi harkar iyalinsa abu na gaba da ta ja hankalinsa a kai shine lalle lalle ne ya kula da yan uwan wannan matar kaga wannan uwa ce ta gari uwa ce ta gari tabbas domin in ba uwa ta gari ba yadda za a yi ta gaya wa ɗanta ya kula da yan uwan matarsa dan ya kama daga kan iyayenta kannanta yayyanta da kuma danginta gabaki daya ya nuna cewar wannan matar bata da ƙyashi wanda galibi yawanci zaka gani iyaye mata iyayen miji yawanci sun fiye ƙyashi akan ma abin da yake wa wasu zaga ma ƙyashi suke akan abin da yake wa 'yar matarsa ce amma iyayensa suna ƙyashin abin da yake mata balle kuma me har su ce ka kula da iyayen matarka da 'yan uwanta yayyanta ko kannanta ta in ba girma ya kai girma ba wannan uwar ba za ta iya gaya wa ɗanta wannan abin ba to amma da ta san cewar wannan abin ƙashin bayan zaman rayuwarsu ne na aure shi sa sai take gaya masa ba ta masa ƙyashi ba ta wannan 'yan uwan ƙyashi musamman allah ya sa mijin yana da hali tunda ta ce ya kula da su kula ɗin nan ba kawai ya je gaishe su ba da sauransu wasu suna buƙatar wani abu ya taimaka musu suna buƙatar wani wannan ya ɗauke musu su wata ɗawainiya ya je musu alkhairi da makamantan irin waɗannan abubuwan kulawa da su abu ne wanda yake na da faɗin gaske zai iya ɗaukan abubuwa da yawa amma me wannan baiwar allah bata ji ƙyashin ta gaya wa iyayen nan cewar sima wannan ɗan nasu wannan baiwar allah bata ji ƙyashin ta gaya wa ɗansu cewar ya kula da iyayen matarsa ba so ta san wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara danƙon so da ƙauna a zuciya na biyu yana ɗaya daga cikin abin da ke haɗa zumunci mai ƙarfi tsakanin gidan miji da gidan mata kaga ana zumunci na tashin hankali kaga ana zumuncin da sai kai mamakin sa wanda ɗaiɗai ku ne za ka ga irin wannan gidajen gidan maza da gidan mata ana wannan zumuncin wanda kuma ku kai miji da ke mata ku ne za ku iya samar da wannan abin a juna ya kasance gidan miji da gidan mata suna jin cewar sun zama ɗaya sun zama dangi guda sun zama wani family guda ɗaya wanda ba za su iya rabuwa da juna ba kai da matar ku za ku samarwa iyayenku wannan abin to saboda sanin muhimmancin wannan abin da irin gudunmuwar da yake bayarwa a gurin abin da ya shafi harkar aure shi sa wannan uwa ta ja hankalin ɗanta akai cewar lalle lalle ya kamata ya lura da wannan abu abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwar aure abu na gaba da ta ja hankalinta da ta ja hankalinsa akai shine me yalle di yadda za a yi shine me ya san di yadda za a yi kokarin kyautatawa wannan baiwar Allah ya sha Allah masha Allah ka duba gani ya kyautata mata kokarin kyautata mata kokarin kyautata mata wannan kalma ce a dunkule idan ka fasa ta ka zo za ka yi fashin baki na wannan kalmar tana dauke da kusan rayuwar auren ce gabaki ɗayanta saboda me Allah subhanahu wa ta'ala ai abin da ya faɗa kenan dama imsakun bi ma'aruf ka tsaya ka rike wannan matar ka kyautata mata ka rike ta da kyautatawa ka rike ta da kyakkyawan abu auta sirihun bi ihsan in kuma ka gaji da ba za ka yi wani mai ka zalunce ta ka sallame ta sallama wadda take kyakkyawar sallama ba tare da wani wannan ba to don haka sai take ce masa lalle lalle da za ka yi kokarin kyautata wa matarka a tsawon rayuwar da za ku yi gabaki ɗayanta kyautata mata a magana ka san me za ka gaya mata ka san maganganu masu sanyi da za ka dinga gaya mata ko yaushe ta ringa ji ta fahimci cewa lalle kana santa ta ringa jin yawan maganganun so suna fitowa daga bakinka ina son ki ina kaunar ki mace ita mai sauki ne za ta iya gaya maka bal ta saba amma namiji wannan kalmar tana da nauyi a gurinsa ban san me yasa ba wallahi ban san me yasa ba namiji yana da rowar ya fito da kalma mai sanyi ta soyayya ta ƙauna mai daɗi ya gaya wa matarsa zai dinga ganin kamar wani abu ne ko ya ba da kansa ne kowa da sauransu zai wahala ka ji ya fito lokaci bayan lokaci ina ina son ki ina kaunar ki ina miki wannan yana gurin aiki ya bugo mata waya ya wance ya aiki kuwa na san yanzu dukkin gaji Allah sarki sai wallahi ina ta tunanin ki tun ɗazu ina son ki ina kaunar ki kaza da kaza da kaza irin waɗannan kalmomin ba ƙaramin taki ba ne ba ba ƙaramin an giza da haɓaka so yake ba a zukatan ma'aurata ka daure ka ɗan furtawa matar ka ɗaya biyu ka dinga gaya mata har ka saba in baka saba ba to yana ɗaya daga cikin kyautatawa ka dinga gaya mata irin waɗannan manganu masu daɗi yana ɗaya daga cikin kyautatawa ka zauna da ita ku yi hira mace ba abin da take bukata bayan abinci irin ka zauna ku yi hira da ita ka fahimce ta ta fahimce ka ta baka labari ka bata ka bata labarin raha ka bata labarin da zai faranta mata rai amma ya kasance rayuwarka rayuwarka da ita kawai rayuwa ce ta yan sanda rayuwa ce kawai sai dai kawai eh, a a a ba zai yi ba rayuwar kai karan kanka ba za ka ji daɗinta ba dan uwa kyautata wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan ya kasance duk wani abu da ta san cewar kana so eh, tana so kai mata shi tana son ya kasance ka zauna cikin kwalliya ka kasance kana kwalliya ba kwalliya ka sai dai wasu su gane mata su ba a waje kullum sai dai ka fesa kwalliya ka fesa turare wani ma za ka ga saboda tsabar wannan turarukansa suna mota zai sa kayan yana sauri kawai zai sa kayan ya fito kasuwa ko ko ofis ba zai sa turaren ba sai ya je dab da zai shiga ofis sai fesa a feshin mota tana kanshi haka zai fita yana wannan kanshin da sauransu ya shiga yana ta jan hankalin matan mutane da sauransu amma ita matarsa miskina tana can zaune a gida baiwa Allah tana bukatar ta ji wannan ko ta ga wannan kwalliyar an haramta mata wannan ba kyakkyawan zama bane ba kyakkyawan zama shine kamar yadda kake so ta maka kwalliya kamar yadda kake so ta feke ta kashe kari to kai ma ya kamata kai mata kwalliya ka fesa ado ka saka kaya iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala maka kashe hula kawai ka zauna ina zaka je gida cewa ba inda zan je wallahi kawai na yi wannan ne saboda nima ina so ki min ado nima na san cewar kina buƙatar nima in miki ado shi sa kawai na zauna zo mu hira masoyata shikenan wallahi ka jarraba ka gani zaka ji ta cikin wani annashuwa ka je ta yi wata irin ajiyar zuciya saboda me ka sa mata wani abun da ta jima ba ta ji shi da gurin ka ba to lokacin nan kuma me kanka ka taimaka domin me za ta zage ne iyayenta ita ma za ta zage ne wurin yi maka kwalliya da kula da kai da sauransu to wannan shine zama ya kasance wannan rayuwar gabaki da za ku gudanar ita a gida ta yau da gobe ayyukan gida ne zama ne hira ne aiki can jeka can dawo can ya kasance tana tana cikin rayuwa ce mai cike da farin ciki da annashuwa wannan shine zai taimaka lokacin da ka zo neman ta a kowane lokaci ne da safe kake son kai amfani da ita da rana ne da daddare kasance wannan ta ba da wani annashuwa za ta zo maka tana cikin farin ciki tana son ka sadu da ita ma kai kanka ku yi kwanciyar da kai kanka za ka ji cewar ta fita daban saboda me kai kana cikin farin ciki ita tana cikin farin ciki za ta yi ta kokarin a gurin nan kafin kwanciyar ta yi maka kaza ta yi maka kaza abubuwan da dai za ta kwantar maka da hankali ta sa maka jin daɗi ka ji cewar ka gamsu sosai cewar fi'ilan ka biya bukatarka ita ma kuma ka biya mata ta amma in babu wannan zaman bai daɗi ba haka za ku zo kawai ka neme ta shi kenan cikin fada haka za a zo a yi abin kamar maguna sai kasance ba ka da bambanci da mage mage ce dillo za su yi barbara a junansu ko karnuka kowa da sai sun ji wa junansu ciwo sai an ta yage ya kushe ya kushe da sauransu to me bambancin ku da dabbobi in dai wannan rayuwar ce haka rayuwar kawai ya kasance can gurin ba wani zaman jin daɗi ba magana mai daɗi ba kallo mai kyau babu kwalliya ba wani duk waɗannan abubuwan ba babu su sai lokacin kawai da kai je zafin eh, zafin sha'awa ya dame ka da waye da sauransu kawai ka zo ka ke gyara imin saiti ko makamantar irin wannan abubuwan shirme ne wannan amma lokacin da ya kasance rayuwa ku kun gyara ta rayuwa ce mai daɗi rayuwa ce mai kyau rayuwa ce mai tsafta kuna gudanar da abubuwan ku cikin raha cikin wasa cikin dariya to nan da nan zaka gani baka san ma lokacin da zaka ringa zaka ringa sha'awata ba ita ma bata san lokacin da kai tsaye zata ta ringa jin cewar a duniya in ba ta ji cewar ka biya mata bukata ba kowa da sauransu ba ta wannan ba ko da ita kuma ba ta da bukatar za ta yi kokarin duk yadda za ta shine ta kokarin gamsar da kai sai ta kokarin ta ja hankalinka ka kwanta da ita saboda ka biya bukatarka ko da ita ba ta so amma mai za ta shimfiɗa maka yanayin da kai karan kanka sai ta yi kokarin ta ja hankalinka akan cewar sai ta biya maka bukata a lokacin nan kaga wannan abin da ake bukata kenan to sanin muhimmancin wannan abin shine wannan uwar ta yi wa wannan dan nata wasici da shi abu na gaba da wannan uwa ta ci gaba da wa danta wasici da shi shine lalle lalle ya kula da damuwar wannan yarinyar mace tana da damuwa ba kamar namiji ba ne ɗan abu yanzu nan zai zo ya sa ta duk ta zama wata iri ta fita cikin hayyacinta abin bai kai ya kawo kuma to a lokacin nan ba abin da mace take so irin wannan irin ka kula da ita a lokacin ta shiga cikin damuwa misali tana cikin jini period ya zo mata wata ya kai jininta ya zo tana cikin damuwa da tashin hankali da irin rashin jin daɗi da sauransu bai kamata ka share mata ba ko ka nuna ma kana kyankyamin mata ke da Allah ki tafi kina wari ko kina karni da sauransu wannan abin da zaka nuna mata sawa'un a magana zaka gaya mata ko kuma aiki ne zaka mata kamar wuka ce kake dauka kake caccaka mata ka nuna cewar damuwa ta damuwa ka ce zo masoyata me yake faruwa ne na ganke duk wata iri haka za ta irin ce baka a ah, ni ba komai ba a a ah, ba zo mana ai ba zai yi ba ce mu ba komai yadda na san muke rayuwa da ke yau da gobe a gidan nan yau na ga kin san zamu da haka na san tabbas akwai wani abu Mene miki ni ne miki laifi ko me da sauransu a ni ba kai bane batu me ke faruwa zo ki gaya mu a ni ba ku sau za ta danji nauyi ta ce maka ai ga yanayin da take cikin kaza kaza sha to mene a ciki wa za ki boye yanzu kina da wani wanda za ki je ki shawara shi ko ki gaya masa damuwa ki in ba ni ba ka ja hankalinta zo ki zauna ku zauna kujera ɗaya kuna hira to me yake faruwa ne gaya mu ai ni kaza kaza kaza ne kaji kaji kaji kaji kaji wanda mata da hankali ah, yau dan dai wannan abin shine wancan ke a ah, amma wallahi kin ma fiye ba da dariya da Allah ke bar wannan abun ba ba wani abun damuwa bane ba kin ga kaza da kaza da kaza ne ce ka nuna mata ainihin ke lokacin ma da kike in kina wannan yanayin na jini ba na ma iya ganewa saboda yadda kike ba wani bambanci da da kullun cikin kanshi kike kina waye da sauransu kaga lokacin kana nuna mata cewar me domin a lokacin da macen take tana jin karnin wannan jinin da a karan kanta ita tana jinsa so lokacin da take jin sanan gani take yi duk wanda yake kusa da ita ko ya wuce ya gifta yana jin ne sai ta dinga shiga cikin damuwa da takura haka da sauransu su amma ka nuna mata kai gabaki ɗaya ma ba wannan abun kai baya mata kai jin kake kullun cikin kanshi kamar an tsoma ta a cikin turare to kana gaya mata wannan fashi kenan kuma za ta sauko ah, a to a ji abin amma akwai abin nan na akwai mamaki ni da ina tunanin bawan Allah nan ma gudu na yake ko baya son ya ci abinci na ko baya son mu zauna ko baya son mu hira kaga kuma yanzu yadda yazo ya zauna muke ta wannan har ma yake gaya mun shi baya ma gane kaza kaza to kaga a lokacin nan me ka dago wannan wannan da in tana ganin ta yi ƙasa yanzu ka dago ta sama ne kuma damuwar ta ta gabaki ɗaya kusan kaga a lokaci ɗaya ka tafi mata da ita to ya kamata ya kasance miji yana da wannan tsarin shi sa wannan uwar sanin wannan abun abubuwa ne masu matukar muhimmanci kamar yadda nake faɗa da ɗazu cewar ƙananan abubuwa ne amma me suna da tasirin da za ka yi mamaki a rayuwar aure ba ma lura da su ne kwata-kwata amma wallahi kai zaka gyara gidanka kamar yadda ke zaki gyara gidanki kuma kamar yadda ke da shi din ku za ku bata gidanku da karan kanku in kuna son ku gyara shi kuma ku za ku gyara kayanku abubuwa ne baya bukatar ka tafi gurin wani boka ko ki tafi gurin boka wai ki je can ki je ki sai da imanin ki Allah subhanahu wataala ya azabtar da ki a ki karba sallaki ki shiga cikin balahara da tashin hankali abubuwa ne a gaban ka gasu nan ga ka gasu kawai ba abin da ya rage in ba kai da ita ku daure ku ringa yin su ba bayan wannan kula da damuwarta da yanayin da za ta shiga na rashin jin daɗi da sauransu haka in tana cikin farin cikin nan kai kokarin sa mata wani farin cikin shi ma abu na kusan ƙarshe da wannan baiwa Allah ta ja hankalin ɗanta akai shine kokarin yardarta daidai gwargwado duk abin da mace ta san tana kasan tana bukata matarka kai kokarin kai mata shi ba sai mata roƙe ka ba in dai kana da hali kana da damar kai mata misali ta san tana dan san misali mangwaro ko irin dai ka yadda ce ce irin wannan kwalama na mata wanda ba wai fin karfin ka ba kana da wani abu yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa mace san namiji ta ga wani abin da kwata-kwata bata tsammani ba kuma bata roƙa ba bata san da shi ba kawai ka ɗauko shi ka ga mata ya wannan ce wallahi na ka miki ne kawai saboda yadda na san kina san wannan abu masha Allah ka duba ka ga yadda za ta yi farin ciki za ta samu yalwa ta zuciya za ta ji daɗi duk wani abu da ya kasance za ka samu yardan mace a tattare da shi ya kamata kai mata shi to wannan uwa yana ɗaya daga cin abubuwan da ta gaya wa ɗanta ta ja hankalinsa a kai to kaga yanzu ga uwa ta yi nata ga uwa ita ma anan ta yi wa ɗanta waccan uwar ta yi wa 'yarta wannan uwar ta yi wa ɗanta ruwa gari wannan rayuwar da aka gina ta irin waɗannan nasihohi da muka tattara su sun kai wajen yanzu in ka tara sun kai wajen guda ashirin zuwa ashirin da wani abu wanda kusan su ne sirrin rayuwar auren baki daya dan Allah wace irin rayuwa ce ba za ta yi wace irin rayuwa ce aka gina ta akan wannan abin ba za ta yi daɗi ba babu rayuwar da za a gina ta irin wannan tsarin a zo a samu matsala daga baya insha Allah so tun farko dama an gina ta ne akan akan addini tunda karshen addini dama shine da'a da'an nan ka fare wa Allah da'a sannan manzansa sallallahu alaihi wa sallam sannan kiwo mijinki to duk gidan da ya kasance an gina shi akan wannan ba karamin gida bane ba wannan sannan kuma ragowar rayuwa da za ta gudana tsakanin miji da mata ta komai ba su bari ba a nan gurin sai da shiga alaƙa su da mutane na waje alaƙa su da mutane na cikin gida iyaye da yan uwa alaƙa su da karan kawunan su alaƙa haka duk baki da duk bangarorin rayuwa da suka kewaye su sai da suka taɓa a cikin wannan nasiha ta su don haka ya kamata don Allah iyaye mu ji tsoron Allah mu sani cewa waɗannan yaran ba wai gajiya muka yi su ba kawai muke so mu tura su mu musu mai kan turuwa kawai su tafi su je ma ko ma menene su je su da yawa wasu iyayen kana hira zaka ce ashe wani an yi aure eh wallahi yana can yanzu shikenan na huta an yanzu ko kuma wance ashe Allah ya sanya alkhairi mun ji labarin ayi eh wallahi tana can ta ai mu yanzu alhamdulillah mun huta yanzu mun sauke nauyi ai yanzu ka duba ka gani yaran ji kake kamar wani nauyi ne a kanka Allah Allah kake kamar kwallon mangwara ne kuda ya dame ka dama kana rike da kwallon mangwara ne Allah Allah kake dama ka jefar da shi da Allah Allah kake karbu da yaran kawai da ba wani magana kulawa ba wani magana me ya kamata ta yi me ya kamata a gaya mata me ya musamman kuma kamar yadda ɗazin yake tsokaci a akai cewar iyaye gidan maza sun fi wannan sakacin a kan gidan iyayen mata a kan gidan iyaye mata mata sukan yi nan da can haka ɗan kai ta can gurin iyayenta nan gwaggwaninta ne innoninta ne haka dai makota wata babban mace da aka san wannan da za ta iya ta gaya mata ɓaro musamman abin da shafin maganar harkar kwanciya da sauransu za a iya gaya mata wannan ana yin wannan daidai gwargwado amma inda dama matsala take shine gidan maza yawancin su ba sa lura da irin wannan abu dan su kawai shikenan shine shugaba a gida shine mai komai da haka kala su kenan sun sake shi an danna shi ya tafi ai kai ne shugaba naka sai abin da kaga dama ka je kai kai a gidanka matsala ta je sati ɗaya sati biyu yarinya ta je ta ga yarewa wata iri yadda ta ta santa ba ko take tsammanin ta canza to kuma shikenan sai kuma a shiga cikin tashin hankali tunda abin da yake faruwa kenan rayuwar da suke yi shi saurayi da budurwa kafin su aure daban take lokacin kuma da aka yi aure suka je suka tare za su yi rayuwa ta hakika kenan sun shigo filin da za su yi rayuwa ta hakika ita ma daban take su kuma rayuwarsu ga baki da lokacin nan sun shirya ta ne akan me akan rayuwa ta ƙarya a can gurin ya mata kariya ya yi mata kaza ai kaza ai kaza ai kaza da daɗin baki da maganganu na zuma duk ya ja hankalinta an zo an gama wannan da sauransu an yi wannan auren har ya gama wannan auren ba su taɓa magana su tattauna me ya kamata su yi a harkar rayuwar aurensu ba me zai ciyar da su gaba me suke me wani yake so me wani baya so me ya kamata na yi me ya kamata wannan me ya kamata mu tsara rayuwa duk babu wannan abun rayuwa ce kawai ta a hole a ji a yi zancen soyayya a ji daɗi shi shikenan a tashi a watsi sai lokacin da suka zo aka yi auren sun zo gida sati ɗaya an gama sha'awar juna an sadu da juna an yi duk an gama wannan sati ɗaya sati biyu duk an gama wannan kuma ga baki ɗaya kuma a ah, sai kuma a zo subhanallah abin haka yake dama ya fara ɗan kular da ita ta fara kular da shi an fara wannan sai kuma ka ga ina labari yake labari ya fara shan bamban sai ta ga wai duk ina maganganun can na zuma maganganun can da yake ta gaya mata i love you na sai ke sai rijiya sai waye sai duk gaba ke ɗaya suna ina yanzu ta neme su sati biyu sati uku ta rasa shi kenan maganganun dama sun mutu kenan sai ta ringa ganin cewar kawai shi kenan yanzu ita ba gidan aure aka ta ba gidan auren da take tunani a da daban yake yanzu wani guri aka ta kamar jinta take kamar tana cikin kurkuku ne a ɗaure za ta ringa jinta kamar tana kurkuku ne wanda kuma duk irin duk rashin irin jawo hankali ne irin wannan yake yake samar da shi yau inda a ce iyayen nan tun farko za a yi wannan dama na farko kar ma ku bar yaran ku su wani su doguwar soyayya tana da ta kawo miji miji ya zo ya nemi izinin neman auren yar ku tun farko wanda ke nuna muku cewa yana da mutunci bai kula yar ku haka nan ba tare da neman izinin ku ba ya nemi izinin ku ya zo gurin ya zo neman aure kun ba shi dama ya zo ya ganta ɗaya biyu halas shi kenan ba ni magana dogon zance ya ganta e ta ma kin masa ke kin masa kin masa shi kenan to shi kenan a zo a magana aure kafin a auren nan ya kasance su haɗu su tattauna me ya kamata su yi wannan ke a matsayin ku na gidan maza ko ku a matsayin ku na gidan mata ku zaunar da yaran nan naku ku musu wannan idan zai yiwu kamar yadda wasu suke yi ku tara su mijin da matar a lokacin da za su tare dinnan ku zaunar da su ku iyayen ga baki ɗayan ku ku zauna iya gidan maza da gidan matan ku tara ga mijin ga amaryar ku zauna ku yi musu abubuwan da suka dace ku ja hankalinsu to da ne za ku ga rayuwar ta yi nasara wannan rayuwar ta yi zamo cikin walwala da kwanciyar hankali su ma'auratan kullum suna samun nutsuwa ta zuciya ya kasance sun gudanar da rayuwarsu yadda ya dace allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya kuma mana gama dakatar da za mu dan tsaya a nan kuma insha allah sai kuma haduwa ta gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kusan ginshiki na samun